girma ma ɗaya daga cikin ayyukan alkhairi da ake so a wannan wata a madadin dukkanin ƴan uwa musulmi da suka hawa da suka hallara a wannan wuri daidai wannan yini na yau na sha hudu ga watan ramadan shekara ta hijira dubu da dari hudu da talatin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Watan ce sha ɗaya ga watan bakwai shekara miladiya dubu biyu da goma sha hudu. a madadin dukkanin ya musulmi rusalar a wannan wuri ina mai amfani da wannan dama domin kalmar da karatu namu zai gudana a yau insha Allah Sheikh Muhammad Kabir da ana rama Ahmad Ibrahim Suleiman Kano su ne za su jagoranci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله ب... إن الله بما تعملون خبير إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة Ko kulla bala lafin finna. Duk kiwani filla, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkato. gaba da tasirin Alƙur'ani mai girma. A wannan rana, ta goma sha hudu ga watan Ramadan. Duk jiran annabin Muhammadu, sallallahu alaihi wa daga Makka zuwa Madina. yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar lissafin nasara yau goma sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu idan ba manta ba muna cikin surutun nisa adaran masu yalla maɗauki sarki ya ce mai يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا Ubangiji a darasin baya ya karantar da mu hatsarin kashe musulmi da gangan. da sabani da ke tsakanin malamai cewa in ka kashe mumini da gangan Allah zai karbi tubarka ko ba zai karbi tubarka ba mun faɗi ra'ayin maluma da suka ce Allah ba zai mai ba Allah ba zai karbi tubarka ba amma jamhur na maluma sun ce Allah maɗaukin sarki zai karbi tubarka wannan shine maganar jamhur na maluman sunna an gane wannan daga cikin dalilan da suka dogara da shi banda dalilan da muka karanta a jiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yaqbalu tawbata abdin ma lam yargir Allah yana karbar tuban bawa matukar bawon bai kai gargara ba matukar bawon bai kai gargara ba idan sai da mutuwa ta zo za ta wuce da kai ka kai gargara ha ah? kana ta zina an maka wa'azi an ja aya an ja hadisi amma ka ji ka tuba rannan a hankali cutar kanjamau ta lallaba ta kanjame ka tun kana dan motsawa dai abin ya fara gagara ka zo ka fara dan tari tari da yan gudawa gudawa da yan kuraje kuraje karshe dai abin ka zo bakin gaba likita ya auna ya ce chronic yanzu kai kana bakin kabari ne lahira salamu alaikum da kuma sai a lokacin ne sai kamar ne ce kana ya Allah na tuba ba zan kara ba akwai gaskiya a cikin wannan tubar kun ga ta yi kama da tubar fir'auna hatta iza adraka hulgaraku hatta iza adraka hulgaraku qala amantu أنه لا إله إلا الذي آمنت به أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فرعون gaba duk shiga ta kashi a bayan ƙasa, yanzu ga ya shigo cikin teku za a nitsar ruwa ya haɗe an durmuye da matsayaci sau shi zai wa Allah wayo bari ya musulunta ya tuba a huta duk ga takardar da yau kuma zai koma ga Allah kuma ya kara shigewa aljanna kala ga abin da fir'auna ya faɗa malamai suka ce sai da ya musulunta sau uku kalma ta farko ya ce amantu na yi imani a ran yana nufin ya yi imani da Allah ne musulunta ce sai kara kalmar shahada la ilaha illallazi amanar bihi banu isra'il ba abin bautawa da gaskiya sai Allah da banu isra'ila ke bautawa ya yi kalmar shahada ta zamanin su ya ƙara musulunta ya ƙara cewa ana minal musulmin ya Allah an ba gane me nake nufi ba ina cikin musulmai ya musulunta sau nawa sai Allah ki da shi al'ana al'ana wa qad asayta qablu wa kunta minal Allah ya ce al'ana sai yanzu ka gane akwai Allah sai yanzu zaka tuba wa a asaita qablu bayan da can baya ka saba duk abin da nace ai kaki wa kunta minal mufsidin ka zama cikin masu banna a bayan kasa duk ga ta ka ka gama sai yanzu an rutsa da kai zaka dawo waje naka ce ka musulun da to ba karbi musuluncin naka ba shine inna allaha la yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir a wani hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna allah la yabsutu yadahu bil layli yatuba muti'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari li yatuba muti'ul layl Allah ya yakan shimfida hannunsa da daddare don wanda ya saba masa da rana ya tuba Allah ya karba Allah ya yakan shimfida hannunsa da rana don wanda ya saba masa da daddare ya tuba Allah ya me Allah ya karbi tubar wannan hadisin ma ya nuna Allah yana karɓar tuban bawa duk zunubin da ka aikata in dai ka tuba Allah zai ne zai karɓi tubar a cikin hadda kisan kai a wani hadisi hadisin Safwan ibn Asal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a yamma akwai wata kofa fadin kofar in ka fara tafiya a doki kamin ka kure ta sai kai shekara 40 kana tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tana da wannan kofa ne saboda karban tuba ba za a kulla kofar ba sai ran da rana ta fito daga inda take faduwa idan rana ta fito daga inda take faduwa to daga nan an kulla kofar tuba in kana shan giya kace zaka tuba ba ruwan Allah zai karba in kana shirka kace zaka tuba Allah ba zai karba ba kana bid'a zaka tuba Allah ba zai karba duk laifin da kake kace zaka tuba a wannan lokacin kama kara too late to cry when the head is cut off bai tashi ihu ba sai da aka sare kan ya fadi kasa wai zai ihu a lokacin ya makara ko bai makara ba ya riga ya makara shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah yana karɓar tuba wato har zuwa lokacin da rana za ta fito ta inda take faruwa akwai ran da gari zai waye mun dauka rana za ta fito ta gabar ce ta fito ta yamma daga nan an gama ai me an gama daga wannan lokacin Allah ka ba mu ikon tuba to ana nan ana nan sai wani abu ya faru a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kana duba hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga hadisan sun zo da yawa kuma da sunayen mutane daban-daban da kuma hadisosi daban-daban malamai da suka tashi hada hadisan sai suka ce mas'alar ta faru da mutane da yawa shi yasa daga ƙarshe Allah ya ɗauki mataki a kanta daga ciki akwai miqdad ibn al-aswad miqdad ibn al-aswad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su a cikin wata sariya domin su je su yaƙi wata mutane suna zuwa sai suka samu gungun kafirai kafiran nan suna ganin su sai suka fashe suka kama gudu sai mutum guda ɗaya tsaya shi yake gudu suna yi zuwa sai ce musu assalamu alaikum mai gida da yake kaje shi wai ya haddace gaisuwa musulmi don ya kare kansa ƙarya kake sai sa takobi ya ɗauke kai suka ɗabi ganima ta tumaki da wannan mutum yake da shi suka taho da shi wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka zo sai aka ba manzon allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa fa mutumin nan fa da suka kashe suka ɗabi tumakinsa sai da ya musu sallama sai da ya ce assalamu alaikum ya musu gaisuwar musulmi manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi kwarai da gaske ya fusata kwarai da gaske manzon Allah ya mutu fada yace da wani dalili mutum zai muku gaisuwar musulunci ku da kansa ku ce shi kafiri ne da kun ganshi tare da kafirai ay yaktumu imanahu dama musulmi ne yana cikin kafirai yana boye imanin shi ne yanzu ga musulmai sun kawo ɗauki lokaci yayi da zai bayyana me zai bayyana imaninsa wasu malamai suka ce ayar ta sauka a sanadiyar mai gida da ibn al-aswad sannan hadisi ya kare zuwa cewa an je ana yaƙi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Usama ibn Zayd sai ya samu wani kafiri ya bi shi da gudu kafiri ya fita da gudu ya daga takobi zai da kafirin sai kafirin ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne Usama ya ce da kaga takobi tsirara sai ya tare shi sai ya sai ya sare shi sai labari ya dawo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kira usama ya ce a katantahu ba da an kala la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah sannan ka sare kai ya zaka da la ilaha illallah ta da ta shi alƙiyama ya ce ya rasulullah inna ma qalaha tuqiyatan ya Allah ya faɗi la ilaha illallah ne domin ya samu tsarin su, shi yasa ya faɗa manzo Allah ya ce hal la ta qalbahu me ya hana ka tsaga zuciyarsa ka gani dan Allah ya faɗa ko ba dan Allah ya faɗa ba Usama yace sai da ya buri ina ma a ce rana ya shiga addinin musulunci yadda zai zama wannan babbar ma yayi ta a cikin me a cikin kafirci ba a cikin musulunci ba malamai suka ce sai Allah madaukin sarki ya saukar da mai sai ya saukar da wannan aya wasu malamai suka ce ayar ta sauka ne lokacin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka je za su yi wani yaƙi to suna tsaye sai suka hango wani mutum yana tare da dukiya sai ya zo zai wuce ta gabansu yana zuwa inda suke sai ce musu assalamu alaikum ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ya wuce sahabbai sai suka kama hannunsu babu wanda ya je ya taba shi babu wanda ya je ya taba shi to a cikin su akwai wanda tsakaninsa da wancan musulmi akwai matsala sai dai kai la ilaha illallah sanan ta ƙarya ce ba gaskiya ya faɗa ba sai dan da gudu yana zuwa kawai sai sa takobi ya sare kan wannan mutumi sahabbai hankalin su ya tashi ya mutum zai zo bai taba mu ba ya mana sallama ya yi kalmar shahada ta bi ka kashe shi suna zuwa sai suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan mutum ya zo har gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka yace ya rasulullah ka roƙa mun Allah ya gafarta mu manzon Allah yake da gangan saboda kawai damuwarka da mutum mai imani ka je ka sa da kansa ka ce roki Allah ya gafarta maka la gafara lak Allah kar Allah ya gafarta maka sabai suka ce a gaban mutum ya tashi yana kuka da hawaye sati bai kewaye ba mutumin ya mutu da aka je za a binne shi da aka tona kabari da an sa gawar sai kasa ta turo gawar wuce mutanen suka zo suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka bashi labari Manzan Allah ya ce musu kasa ta karbi wanda laifin sa ya fi girma fiye da laifin wannan mutum Allah yana so ya muku wa'azi ne nuna muku hatsarin kashe mai imani shi yasa Allah ya nuna muku wannan jarabawa kun ga ashe kashe mai imani yana da me yana da hatsari kwarai da gaske akwai wanda a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a fagen daga shi kuma ya samu wani shi ma ya kashe mutum yana la ilaha illallah ni fa musulmi ne shi ƙarya kake ya sare masa kai manzan Allah ya yi masu kaushi labarin ya samu mutumin na sa ya tashi ya zo cikin masallaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin kuduba mutumin ya mege ya ce ya rasulullah inna ma qala allazi qala ta'awuzan lidani abin da yasa ya faɗi kalmar da ya faɗa din nan ya faɗa din ya kare jinin sa ne Allah ko kallon sa bai ba sai ci gaba da tsoruwa ya sake zagaiwa ya sake maimaitawa annabi ya kauda kansa bai masa magana bai ci gaba da tsoruwa sai da mutumin nan ya maimaita sa uku bayan ya maimaita sa uku sai manzan Allah ya kalle shi yace aballah liman qatala mu'mina muta'amida Allah ya ki ga duk wanda ya kashe mumini da gangan ga duk wanda ya kashe mumini da gasa malamai suka ce waɗannan hadisoci kowace ruwaya ta nuna a sanadiyar hadisar aka saukar da aya saboda aya ta sauka lokacin da waɗannan hadisoci suka faru lokacin da waɗannan hadisoci suka faru sai Allah madaukin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka imani idza darabtum fi sabilillah idan kun yi tafiya a cikin ƙasa domin kai hari zuwa ga abokan gaba to fa ta bayyana mutumin da ko haɗu da shi kamin ku kashe ku tabbatar ba musulmi ba ku tabbatar me ba musulmi ba ba duk wanda aka haɗu da shi ake sa mashi takobi ba a ce kun ga addinin musulunci ba addinin amore ba ne ba addinin ne rage zamani da wanda zai kan mai uwa da wabi kan mai uwa da wabi a dasa bom a kasuwa ko a tasha ko a asibiti a ce mutum arba'in hamsin sittin gaba ɗaya sun mutu kuma a cikinsu akwai musulmai ko babu akwai masu imani ko babu to ya za ka iya da haƙƙin wa'annan bayan Allah a ranar tashin biya ya za ka yi da haƙƙinsu ya za ka yi da haƙƙin Allah ka gafarta mana Allah ka tsare hannunmu daga kashe mumini Allah ya ce fata bayyana wala ta taqulu liman alqa ilaykum salama. kar ku yadda ku faɗa ga wanda ya jefa muku sallama kalmar abinci, ku ce masa lasta mumina kai ba mai imani bane ku sare kanshi kar ku kuskura ku yi wannan in jiwa in ji Allah madaukakin sarki wala ta taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mumina ya mutum ya muku sallama ku kashe shi ku kwashi tumaki shi ku kwashi dukiyar shi Allah yake tabtaguna aradal hayati dunya jihadin da kuke yi kuna yi ne don neman wato daular duniya don saboda dan wani abu da ake samu a duniya kansa kuke jihadi ashe makasudin jihadi ba ganima bane ba a ɗebi dukiyar shi shine makasudin jihadi ba menene makasudin jihadi ɗaukar kalmar Allah ɗaukar kalmar me Allah wannan shine makasudin yin jihadi shi yasa Allah yake tabbata guna arabal hayati duniya Allah yake in dukiya kuke nema yawa inda Allah maganimu kasira Allah yana da hanyoyi masu yawa da zai baku dukiya ƙari kan wacce kuke da shi Allah hanyar sama sai ka kashe wani zaka samu dukiya ba kenan ake saboda kana neman dukiya da sunan siyasa ka tura a kashe wani baka da hankali dan Allah ya tashi baka dukiya sai ka kashe wani zaka same ta ba sai ka kashe wani ba ku ga yadda aka hauka da yayin mutum ba zan manta ba wata rana a Gombe ranar Idi ana gama sallar Idi a filin masallacin Idi yara suka haɗu da sunan daba ta siyasa aka fara sare sare da takobi wani yaro aka sare shi a wuya da takobi ya da aka datsa wuya wani irin jiri yana fesowa yana wani irin nishi kamin a kai shi asibiti ya fita wani dan huwa da yana tsaye akan gawar ce, ba taba sanin haka wuyan mutum yake ba sai a rana abin tsoro shi musulmi ne wanda ya sare shi musulmi ne da wanda ya sara da wanda aka sare shi dukkan su ne musulmi kuma duk wanda ya turo su musulmi ne wanda ya turo a kisa akwai wuraren da a Najeriya dan siyasa zai tura sai a kashe wani yan daba da shugabansu su ci ko mota su zo kofar gida ogan yan daban ya ce ku shiga ku kashe shi su shiga yana zaune a shiga a samu mutumin a daddatsa shi da ada a kashe shi a zo a ce ya mutu ya tambaya ya mutu su ce eh, ya mutu sai ya fito ya je ya duba ya sa kafa ya tattaka gawa ya shura ta ya ga ya ya ce gobe ka ƙara ja da mai gida shi wannan aikin waye aikin mai gida kuma shi kenan a koma a bada rahoto a ɗabi maƙudan kuɗi a turo a rarraba waɗanda suka kisa kuma shi kenan a ci gaba da harkoki duk ana ganin wani duniya ce ba magana wanda duk siyasa ba su daɗin abun akwai lahira daɗin abun akwai ne akwai lahira tana ku kalli wannan fa a fagen daga ne suka kisa ku ga fusatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce tabata gona aradal hayati duniya fa inda Allah mu kasira Allah ya ce kazalika kuntum min qablu ai ma da haka kuke farkon musulunta ku da wata alama ake iya gane ku musulmai ne in banda kalmar shahada da wata alama ake iya gane ku musulmai ne in banda sallamar da yi a gane ku musulmai ne kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum Allah ya muku baiwa ya muku ni'ima ya daga darajar ku kuka zama ga ku kewaye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in za a yi sallah shine limamin ku idan za a tafi jihadi shine komanda ko kuma ya nada muku shugaba ya tura ku je ku jihadi kun zama mutane masu daraja a wajen Allah ai da kuma haka kuke ba kowa ne ku ba kalmar shahada da ita kadai kuke da ita banda ita babu abin da kuke to dan me za ku kashe wanda yake da kalmar shahada Allah ya ce to daga yanzu fa ta bayyana a tsaya a tabbatar da wanda aka yi ba kan mai uwa da waje ake yi ba Allah ya ce inna Allah kana bima na khabira lalle Allah ya kasance dangane da abin da kuke aikatawa masani ne kar ku dauka kuna ta fagen daga kuna abubuwa Allah yana kallon ku duk abin da yake ake ya sani kuma sai ya ba ku labari a ranar tashi alkiyama kai lalle ran musulmi da daraja yake Allah mun gode maka da ka samu cikin mutanen la ilaha illallah sai Allah ya ce mai gaba da rama لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم أهل. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى أما وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما Allah madaukin sarki yace la yastawil qa'iduna al mu'minina wanda suka zauna za a fita jihadi daga cikin masu imani aka bar su a gida ba su tafi jihadi ba ba su tafi mai ba ba je jihadi tare da su ba Allah ya ce ba su taɓa yin daidai wani mujahidu na fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ba su yin daidai da waɗanda suka yi jihadi cikin hanyar Allah da dukiyarsu da rayukansu wannan fa ana magana cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da dukkan sahabbai ne wanda ya tafi jihadi to a sahabban ma ba daidai yake da sahabin da bai je jihadi ba sai Allah ya ce amma gairu ulul darari banda ma abuta larura banda masu uzuri banda masu uzuri ya inganta hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanda aka saukar da wannan aya wannan jumla ta gairu ulul zarari ba da ita aka saukar aya ba ba saukar da ita ba ya kawai la yastawil qa'iduna min almu'minina sai aka ce wal mujahiduna fi sabilillahi bi anfa'walihim wa anfusihim amma kalmar gairu ulul zarari babu ita a cikin aya to masu larura cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai sai aka rinse ya tashi abdullahi ibn ummi maktum makaho ne sai ta ce ya rasulullah law istana'tu mai jihad da ina da iko da sai na ji ayi jihadi to amma rasulullah ga ni makahu in na rike takobin na ji fage daga bangin ina na san zan kai fara wa na san zan fara ya rasulullah Allah ba zai kalli uzurin mu ba nan ta sai Allah ya ba mala'ika Jibrilu jumlar gairu ulil darar ita kadai Allah ya ce a saka ta a cikin ayar domin a samu mutum da wannan za ka gane yadda aka saukar da alkur'ani mai girma kaɗan kaɗan aka rinka saukar da shi ba kamar sauran littafi ba ita a taura rana ɗaya ka danka wa annabi musa ita allah ya ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay duk abin da suke bukata na addini aka rubuta a taura da a taura izo ce sai mu ce aka rubuta ta izo fitin aka danka wa annabi musa aka ce kawai fa kusa bi kuwatin wa amurka maka ya kuzu da ya sani a ya ai shi qur'ani ba haka yi ba kadan kadan aka rinka saukar da shi wani lokaci aka saukar da sura ɗin gurgurbin ta kamar suratul an'am kamar suratul an'am doguwar sura ce gaba ɗayan surar kan tauhidi take magana da risala ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da magana kan tashin alkiyama da kaɗai ta allah shi kaɗai da halatawa da harantawa wato sura ce mai zafi kan aƙida sai magana ita da za a saukar da ita gaba ɗaya sura aka saukar da ita cikin dare haka ba mala'ika jibril ya kawo ta mala'ika dubu saba'in suka yi wa tura rakiya daga sama zuwa ga kuma da ka ta ɗauko kuɗi a banki wala hum zajrun bi tasbih mala'ikun bayan sun ɗauko sura sun ko mata baya mala'ika dubu saba'in kuma suna tasbihi da karfi suna subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yadda kasa an dauko kuɗi daga banki bayan jami'an tsaro sai a kunna jiniya wai wai wai wai ana kauce kauce ga daudar duniya a dauko kawai to haka aka yi wannan alheri duniya da lahira ne aka dau da aka saukarwa annabi cikin dare annabi bai iya bacci ba cikin daren aka taro da kusa wahayi sakatarori masu rubuta wahayi irin su zai da biyu tsari irin su sai da na ali cikin dare aka taru su kamin gari ya waye sai da aka rubuta sura gaba ɗayanta kun ga ana an saukar da sura dungurungun ɗinta wani lokaci kuma sai a saukar da aya goma aya na kama hadisin sai na umar umar ɗan kaɗa ya ce muna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai abin da yake lullube shi na wahayi lullube shi a lokacin da wahayi lullube manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka tsaya ana kallon manzan Allah can an gabe masa wahayi annabi ya dawo hayyacinsa annabi yana ɗaga kansa sai fara addu'a yana Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tahinna wa atina wa la tuharrimna warbana warba anna wansurna wa la tansur alaina annabi yana ɗan sai kama addu'a ya Allah ka ƙara mana karka rage ma ya Allah ka ba mu karka hana ya Allah ka taimake mu karka taimake wani akan annabi yana addu'a bayan ya gama sai ce an sauka min da ayoyi guda goma duk wanda ya karanta su ya haddace su ya aiki da su in ka gaisa da shi ka gaisa da dan aljanna in dai mutum ya haddace su ya aiki da su to dan aljanna ne sai karanta musu ayoyi goma na farkon suratul mu'minun karanta mana su ala rama aljanna ga fatinja بسم الله الرحمن الرحيم نعم قد أفلح المؤمنون أه. الذين هم في صلاتهم خاشعون نعم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون يوا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Allah sallallahu alaihi wasallam sai wayannan ayoyi kun ga wayannan wajen ayoyi ne guda goma aka kokar da su tare wani lokaci kuma kaman aya biyar kaman farkon suratul ikra ikra bi ismi rabbikal ladzi khalaq اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق نعم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فلتو فلتو فلتو su waɗannan ayoyi su kuma haka group din su aka saukar da wata ran aya ɗaya to kun ganin gurin haɗan wani bangare na aya akai yi ne aka saukar a hadisin bara ibnu ya yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aka sauko da wannan gairu ulil barai muna zaune kafar annabi na kan kafata to dama kafa annabi ba nauyi take da ita sosai ba saboda gaban da matsala Me da ne me da matsala sai ga jibril ya fara yi wa annabi wahayi to shi wahayin nauyi ne da shi ayoyin da suke da shi ce da cinye annabi ta yi nauyi Ya ce wallahi ba da rahamar Allah ba da kamin a gama wahayin kashin kafata ya kwankwace saboda nauyin ayoyin da ake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Aisha radiyallahu anha hadisi a sahih al-Bukhari tace akwai ran da naga annabi ana masa wahayi rana ana tsananin sanyi amma kamin wahayin ya kare sai ga goshin manzan Allah na zuba da gumi sai ga jibi na zuba a goshin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa annabi furfura ma tun kan lokacin furfura yayi shi ya fara tun da wuri saboda dawainiya ta saukar wahayi da dawainiya ta isar da da'awa Allah ka gafarta mana shi yasa annabi Allah ya ce gairu ulul dhari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim sai Allah ya ce faddala Allahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al qa'idina daraja Allah ya fifita waɗanda suka yi jihadi da dukiyarsu suka yi jihadi da ransu Allah ya fifita su akan waɗanda suka zauna gida ba su tafi jihadi ba suka zauna gida ba su me ba ba su tafi jihadi ba Allah ya fifita su daraja da daraja in ji Allah madaukakin sarki wannan shine bambanci tsakanin wanda ya zo wajen wa'azi da wanda ya ce ba matsala zan kalla a talabijin a gida akwai wanda bai ji wa'azi ba a cikin su kowa ji wa'azi ko ko wanda ya ce zo saurara a rediyo shi ko wanda ya ce bari ya tako ya tafi inda ake wa'azi to wanda ya ta koyi ta wurin da ake wazin ya fi daraja wajen Allah sai da wanda ya zauna ya saurara amma dai cikin su akwai wanda bai samu lada ba kowa ya ne Allah ya ce wa kullum wa'adan lahu kowa a cikin su Allah ya masa alƙawarin abu mai kyau za a bashi aljanna amma da daraja ɗaya ne daraja ba ɗaya bane saboda shi wanda zai taso ya taho yana cikin hukuncin mai tafiya neman ilimi ne a hadisin wato lokacin da zirru ibnu ne ya tafi wajen safwan ibnu asad safwan ibn asan yake masa ma ja'a bika ya zirru me yazo da kai ya zirru sai zirru yace ibtiga al ilmi na zo neman ilimi ne ya kai sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace da kunne na naji masoyi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa innal mala'ikata la tadau ajnihataha li dalibil ilmi riban bima yadalu naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wato ainihin mala'iku suna shimfida tikatikansu ga mai neman ilimi saboda yadda da girmama abin da zai je nema shine ilimi kenan yayin da ka taso zaka taho mala'iku ke shimfiɗa fikafikansu ko abota kake a fikafikan mala'iku kake taho har kai so wurin wa'azi amma wanda zai je kasuwa ba Allah ya bashi sa'a mai zuwa ofis Allah ya bada sa'a mai zuwa gona Allah ya bada sa'a mai zuwa neman ilimi kan fikafikan mala'iku shi dai har ga wani munafiki ne wannan hadisi ya tunsire da dariya ya ga wasu za su tafi Ya ce to ku bi hankali kan ku kakkarya wa mala'ikun fika fikan mana wai zai wa sunnan manzo Allah ne izi kun san me faru nan take Allah ya sanar da shi kawai sai gaggawa a kame har ta bushe wata wani mala'ika aka samu ya dan hura masa shi yasa hatsari ne babba izgili da sunna ta annabi Muhammad ko ba za ka yi aiki da ita ba ko ba su aiki da ta su ka ga wani ɗaga ke wanda kace ya sa wannan kane shi yanzu da ba kake rigima da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko za ka yanka taure kace bari mu yanka ustazu yanzu da ba kake injili ko ka ga mace da hijabi kace kul ya ale da ba wai ma ke ale ba kusan da haka ake mata za su ci a wasu wuraren ma sai a ana tantabarun jahannama tantabarun jahannama tantabarun to yanzu mai cewa tantabarun jahannama shi ma uwashi tana sa hijabi kenan ita ta zama tantabarar a ba jahannama ba don Allah karfi ne jahannama yau ma bai riga bai shiga Allah kai ta aljanna wannan ta zama tantabarar aljanna ne da Allah Allah ka gafarta mana to sai Allah ya ce wa kullum wa'adallahu alhusna dukkansu Allah ya musu alƙawari mai kyau shine aljanna dan dukansu babu wanda yayi da niyyar munafurci ba wanda yayi da niyyar me da niyyar munafurci da wannan ayar ne malamai suka ce zuwa jihadi fardu kifaya ne fardu kifaya ne idza qama bihil babu saqad alil baqi idan an samu wa'inda suka je kuma sun kai su tare rigima to wanda bai je ba bai da laifi wanda bai je ba bai da ne sai dai darajar su ba ɗaya take a wajen Allah ba don da farzu aini ne ba farzu kifaya ba da Allah ba zai ce wa kullum wa'adan lahul husna ba da Allah ba zai ce wa kullum wa'adan lahul husna ba saboda haka farzu kifaya ne amma idan kafirai suka auko muku a garin ku kamar nan Sokoto arna suka auko za su yake musulman Sokoto to yanzu ya koma farzu aini da babba da karami da yaro da namiji da mace da tsoho da kowa kowa ya zama wajibi a kai har da mace ta samu muciya ta rike in ba ta yi ɗaukar tabariya ta samu me ta samu muciya in ta zo ne lokacin da ake rigima ga zotul azab ga banu quraiza sun tare ƙaya baya waje bala'i cikin gida bala'i akwai wani gida na aka tara mata an tara ne mata a gidan ummu musulma sai ta ga wani kafiri yana dan wani bai yahuda ya wani yana da leƙawa sai ta gane akwai hatsari in bai huda ne ya gane mata ne zalla a wurin to zai ɗebo arna yan uwansa a zo a yi ta'addanci a kansu to ya kamata a yi ta ce bari in je in nemo namiji tana zuwa tana zazzagayawa sai ta haɗu da hassan ibn sabi sai ta haɗu da hassan ibn sabi ta ce ya kai hassan ga wani kafiri can yana leƙa gidan da aka tara mata in ya gane mata ne zalla a wurin zai kira kafirai a yi musu illa saboda haka ka je ko kana da shi ka kashe shi ka gama mana da shi sa bin sabi ya shi ya ce in gaya miki gaskiya <laughs> sai sai ya gaya mu gaskiya sai sai kin gani nan gurin na kware wajen zuga jarumai fagen daga su je su jihadi amma ni dauki ta kubiya ya kara da ni gaskiya ba yake da bane inda akwai inda barbaro da za ku yi na mata to Allah ya bada sa'a zan taya ku da addu'a Allah ya bada muwafaqa amma fagen tsaya fagen daga ya zuga jarumai shekarai sai muku aikin da sojoji ɗari ba za su yi ba da me da harshensa amma kuma kace rike takobi shi bismillah shi gobe ƙwarya da ba wannan shi yake nuna maka musulunci kowa akwai abin da zai ba musulunci gudun da shi kowa akwai abin da zai ne zai ba musulunci gudun da shi ummu salma sai ta dawo sai ta samu tabariya tana ɗaukar tabariya sai ta zagaya kafirin nan yana leƙe-leƙe da ta dubi kan matsiyaci da ta ɓarya bugu guda da ta kwaɗe shi sai ta zubar da shi ƙasa ya tafi inda gida ke yaya to yanzu abin da ya saura ne a masa sardu idan an kashe kafiri za a caje shi watakila a samu wasu takardu da za su iya bada asirin halin da ake ciki a samu wani information sannan duk abin da ke cikin kafiri na wanda ya kashe kafirin ne in ya dan daura ta agogo mai tsara to wanda ya kashe shi shi za ba to ita ta ce bai kamata ta taɓa shi ba sai ta zage koma ta samu Hassan bin sabi ta ce to kafin nan dai Allah ya bar sa'a na buge shi ya mutu sai shiru ce kin tabbatar ya mutu dai ka <laughs> Allah ka ta mana to wannan shi yake nuna idan kafin sun auko musulmai a cikin gari to kowa ma yaƙi ya zama mai ya zama farko ainihi a kai shi Allah ka gafarta mana to shi yasa sai Allah madaukin sarki ce amma duk da haka wa faddala Allahul mujahidina ala alqa'idin ajran azima Allah ya fifita masu jihadi akan waɗanda suka zauna a gida basu je jihadi ba da lada mai girma Allah ka samu na cikin masu samun lada mai girma sai Allah madaukin sarki ce mai a gaba da rama da darajatin min huwa maghfiratan ورحمة وكان الله غفورا رحيما سيدنا مدركين سركية درجات wannan fifiko da Allah ya ba wayanda suka yi jihadi akan waɗanda ba su yi jihadi ba wasu irin darajoji ne minhu daga wajen Allah madaukin sarki Allah ya ce wa rahama da wata rahama a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna fil jannati mi'ata darajatin A'adda Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ard manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tanada daraja guda 100 a cikin aljanna wannan daraja guda 100 da Allah ya tanada a aljanna Allah ya tanada su ne ga masu yin jihadi fi sabilillah tsakanin kowace daraja guda biyu kamar tsakanin sama da ƙasa kenan wanda ya jihadi fi sabilillah da wanda bai je jihadi ba in suka mutu suka shiga aljanna to wanda ya jihadin yana sama da wanda bai je jihadin ba da daraja ɗari da daraja nawa tsakanin kowace daraja da kowace daraja kamar tsakanin sama da ƙasa kenan tsakanin nisan darajar wanda ya je jihadi da wanda bai je jihadi ba ko sun shiga aljanna kamar nisan tsakanin sama da ƙasa sau ɗari kamar nisan tsakanin sama da ƙasa sau nawa yanzu wannan sama wa ya san ya nisanta tsakaninmu da rana kawai mil miliyan ta da biyu mil miliyan tasa'in da biyu wasu suka ce da uku kuma ba a taɓo saman ba to tsakanin wanda ya je jihadi fi sabilillah da wanda bai yi ba daraja ɗari ce tsakanin kowace daraja biyu kamar tsakanin sama da ƙasa wanda yana ko kun shiga aljanna da wanda ya yi jihadi yana da mara to amma dai mu shiga amma dai mu shiga ita aljanna ko dan bude gida aka kace zauna bakin gida daga ciki ai baka da matsala eh ta kasa da ce ko boy kwata amma dai son samu da mun bi so Allah kai mu ziyare Allah kai mu ina ziyare wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba da tambaya ya Allah mu dai shiga ko da abin da ake ba talaka na ababu kamar girman duniya sau goma wannan shi kowa ta rufe aljanna girman gidansa kamar duniya sau goma saboda kamin yanzu kowa ya shiga shi shine na karshe daga shi ba mai ƙara shiga aljanna hadisin Allah ya dan masau da hadisin Abu Hurairah hadisai ne ingantattu a Buhari da Muslim kowa ya riga su shiga aljanna wayannan shi shine na karshe hatta dan kowar da Allah yake a jahannama akai aljanna shi ba dan da shi ba an baro shi in ya gasu ya gasu ya ce ya Allah a ɗauke ne bakin gabar wutar mana maimakon ina tsakiya Allah ya ce in na kai ka ba za ka ƙara roƙo na wani abu ce Allah ya ce dake in an kai da bakin dama Allah ya ce mana ya ku kai shi in an kai shi wuta ta gasa shi ta gasa shi ta gasa shi sai ce ya Allah to a dan shirye ni mana a dan ajiye daga waje Allah ya ce ba zun nan kace an kawo ka nan matsala ta kare ba Sai ce ya Allah mun ban da wa nake shi zan roƙa ya Allah Allah ya ce ba wanda ya faɗi gaskiya ban da ni ba wanda yake roƙo ko fi da shi waje sai a fi da shi wajen wuta amma fuska tana kallon wuta duk da haka in wani harshen wuta ya falfal sai ya babba kudurta sai ya koma sai harshen wuta ya zo ya ƙara kona fuskarsa sai ya sake komawa an fuskarsa ta babbaku ta babbaku aka samu tsawon lokaci sai ce ya Allah dan juyar da ni mana ya zama wutar sai ƙeya take ga tare ba ta fuska ba ya Allah Allah ya ce ran juyar da kai ba za ka ƙara roƙon komai ba shi Allah ba zan ƙara roƙon komai ba Allah ce mana ya ku juya da shi sai a juya da shi yanzu wuta sai ya take ƙona shi sai ƙeya to da aka juya da shi din sai ya hangi wata bishiya bishiyar ta yi ganye lif-lif ga inuwa mai kyau ga kuma ruwa mai sanyi a ƙarƙashin bishiyar sai ce ya Allah kai ni gindin bishiyar nan mana in sha ruwanta in sha inuwa Allah ya ce ba ka ce an juya ka an gama ba sai Allah an balle cewa zan roƙa Allah ya ce ba wani ya fare da ku kai shi gindin bishiyar in an kai shi sai sake hangen wata sai ya ƙara roƙa a kai shi ta ji wannan inuwa ta ji wannan ruwa in an kai shi wata sai ya ƙara hangen wata ta uku ta ji wannan inuwa ta ji wannan ruwa sai ya ce a kai shi ya Allah idan aka yi shi ta kofa aljanna take tana zuwa kofa aljanna kuma sai ga gedin aljanna mana an yi da dinari da lu'ulu aljanna na walƙiya ga bishiyoyin aljanna ha yana da leƙa yana hango ɗan matan aljanna ta get a lokacin da zai ce ya Allah tun da kan hannu iso nan ya Allah dan shigar da ni cikin mana Allah ya ce ku shigar da shi ciki amma da kun shigar da shi ku rufe gedin aljanna kalidi na jiha abada a rufin gindin wuta kalili na fiha abada ba mai ƙara shiga aljanna ba mai ƙara fita wuta shine na ƙarshe sai sai an shiga da shi aljanna ko sai a fuskanci matsala duk inda aka yi sai ne sai kana fadin gidana ne <laughs> sai a sake rufa wani wuri da an zo za a je shi sai ne sai kai na fadin gidana ne wannan ku ƙara gaba da shi shine fa yukayyaru ilayhi annaha mal'a wato sai a nuna baki kamar aljanna ta cika ba ta cika bane ƙarshe zai ce yaron innaha mal'a ya ubangiji aljanna ta cika Allah ya ce ku ƙara furmutsawa da shi ciki ba za a rasa inda za a je shi ba a ƙara furmutsawa a furmutsawa a rasa inda za a kai ya sake cewa yaron innaha mal'a sai an yi haka sau sai an yi haka sau nawa sau a na uku sai Allah ya ce to kaga kai baka zo da wuri ba kai baka zo da wuri ba kai laifuffuka da yawa kai zaman dogon kurkuku a jahannama abinda na ba masoya na da suka shigo da wuri ba shi zan ba kaɗan zan gutsura maka ba za ka rena ba ce ya Allah ko dan fegi 50 ba 50 sai Allah ce to ku dan gutsura mashi kaɗan a bashi kamar girman duniya sau goma in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi kowa talauci a aljanna shi ne mai karamin gida girman gidan kamar girman duniya sau goma an cika da kayan alat to mu dai ba ma son shiga wutar kamin an aljanna ya Allah kai mu dare mun roƙa ya Allah amma in an riga an shiga ko dan kamar na wannan aka babu mun dole kamar girman duniyar nan sau goma ya yi ko kamar shi aka babu in son samu ne kuma a kai mu ziyara tare da annabi Muhammad Allah ka gafarta mana to kun ji darajar wanda ya jihadi da wanda bai jihadi ba sai Allah ya ce mai gaba da ramma darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ya ce wasu darajoji ne a wajen sa zai ba wanda ya je jihadi wa maghfiratan da gafara wa rahama da rahama in ji Allah madaukakin sarki wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ya kasance mai gafara ko mai jin kai Allahumma ghfir lana warhamna sai Allah ya ce mai gaba da rahma إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساء Allah madaukin sarki ya ce innal ladina tawaffahum al malaikatu lalle wadanda malaiku suka zo karban ransu malaiku suka zo za su ransu wannan ya nuna ba mala'ika ɗai ke zuwa karɓar rai ba ba mala'ika ɗai ke zuwa karɓar rai ba yanzu mala'ika guda ɗaya in Allah ya bashi izini zai iya kinkimar Najeriya da jihohin da talatin da shida da birnin tarayya Abuja da Asarok da Central Mosque da Central Church da da upside down Allah yana iya sa mala'ika ɗaya kinkimar Najeriya na gaba ɗaya. Tama duk da yi za a karɓi dan mutum Allah bai turo mala'ika ɗai ba. Watakila kana da jama'a Watakila kai dan gata ne bataliya Allah zai turo in akwai wanda ya sa hana ɗauko kai hana shi sa kana karanta ayoyin alkur'ani mai girma an baka san qur'ani ba sai ka ɗauka ma akwai cin karo da juna da hudu wannan ayar ta nuna mana cewa mala'iku da yawa ke me ke karɓar rai ko hmm. eh wata Allah ce walau tara iz yatawaffa allazina kafaru al mala'ika walau tara iz yatawaffa allazina كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولولا أن يأتي حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين kun ga wayannan ayoyin gaba ɗaya su suna nuna mala'iku da yawa ne suke zuwa ɗaukar rai na kariya ta mala'iku ne fa kai fa iza abin nan walau tara iz ya tawaffal ladina kafaru mala'ika da haga yadda mala'iku suke zuwa karɓar ran kafirai kenan ta tawaga ta mala'iku ne suke zuwa ko hmm. hatta idza ja'alhum rusuluna har idan yan aika mu bataliyan mu ta mala'iku suka zo ya tawaffau na sun zo karɓar ransu kun ga nan ma bataliya ta mala'iku ne suke karɓar mai rai to in ka karanta wata ayar kuma sai Allah ya ce qul yatawaffakum malakul ya qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un anan sai Allah ya ce qul ga fada musu yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum mala'ikan mutuwan nan wanda muka bashi responsibility na karɓo ranku shine zai zo ya karɓi ranku ita wannan aya ta ce ba mala'iku ke karɓar rai ba wa ke karɓar rai mala'ika guda ɗaya ya sunan shi malakul maut malakul maut sunan da qur'ani kira shi ke. ba azrail bai kira shi sunan shi malakul maut in ji alqur'ani ne girma to idan ka je ka samu ta ayar kuma a suratul zumar sai Allah yake ba ma mala'iku bane ba ma mala'ika ɗaya bane shi Allah da kansa yake karɓa. Allah mu ya tawaffal anfusa Allah ya tawaffal anfusa ina mautaha wallati lam tamut fi manamiha Fayyumtukun lati ƙawa a layihar mauta wa yi wasu ila ajalin musamman. Ya yi إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa Allah shi ke karɓar rayuka mutane hina mauti ha yayin da za su mutu wallati lam tamut wacce bata mutu ba ma Allah yana karɓar ranta yaushe fi manari ha yayin da take ba kidan bacci yayi kama da mutuwa shi yasa annabi ya ce yan aljanna ba sa bacci aljanna ba ne shi dan aljanna 24 hours shi ke ayi bacci babu shi a aljanna wai ka samu dan lokacin da bai more ba dama da aljanna aiki shi uku ne a aljanna ba sallah ba azumi ba komai aiki shi uku me aiki shi na farko cin gasasshen nama aljanna aiki shi na farko ke idan ya ci gasasshen nama fefe ciki ya ɗiba to kuma sai shan giyar aljanna biyar aljanna in ka sha ta duniya an gama ba za ka sha wata ba sai dai ka tuba shin da sashen namu aljanna shan ke aljanna sai hira da wasa da 'yan matan aljanna wannan su ne aiki na aljanna in yana da aiki wannan su ne aiki shi yasa kullum cikin shagali kullum cikin ne shagali haka qur'ani ce ina sabon jannati la yawma yaqulu inna ashabal jannati الجنة اليوم في شغل في شغل فاكهون الله يتي إن أصحاب الجنة اليوم للي يقع الجنة أيو في شغل سنة في شغل banda shagali ba su da aiki Allah ka samu na cikin masu wannan shagali to shi yasa ba a bacci domin yayin da kai bacci kaman ka mutu ne domin ranka yana wajen wa Allah abin da ranka ta gano da take wajen Allah shine mafarki na gaskiya abin da ta gani bayan ta baro kan hanya shi dan ya dan yi wasa da ita to shine mafarki na ƙarya kai mafarkin kura ta bi kana gudu kana haki kana shure shure ka dungure wani ka haɗa zuba ga ka cikin ɗaki da yesi kana kai boxing kana ihu ko bacci kake yi ko kai mafarki an danne ka dannau <laughs> to a lokacin da kake bacci ma ranka tana wajen Allah kenan wannan aya ta nuna wa ke karɓar rayuwar bayi Allah Allah ya tawaffal Amfu. ta yi baka san qur'ani ba sai ka ɗauka ayoyin sun ce karo su karo da juna ba kowace da ma'anata. abin da sa aka ce mala'iku da yawa ke ɗaukar rai saboda mala'ikun da yawa suke zuwa kamar yaƙi ne za a je fagen daga tawaga ta mala'iku ake turawa ha to kuma gaskiya ne da ya ce mala'iku ne ke karɓa ko to amma mala'ikun suna da shugaba suna da komanda a ƙa'idar an tura bataliya ta sojoji da komanda suka ci gari da yaƙi, sai a kira sunan komanda a ce shi ya ci gari da yaƙi. ko ba kake ke ba sai a ce wani shi ya bude gari kaza shi kada ya bude garin ko akwai sojoji da suka taya shi me yasa aka ce shi ya bude saboda shi ya jagoranci aka yi nasara shi ya bada kyakkyawan leadership aka samu nasara to su wayannan mala'iku da za su karbi kai rai akwai malakul mauti shi ne shugaban su tun da shi ya kwamandanci aka zo aka karɓo ran successful ya bada good leadership to shi yasa sai Allah ya ce shi mala'ikan mutuwan shi ya karɓo rai to amma wa ya bada umarni a karbo to tun da Allah shi ya bada umarni to kina Allah shi ya yi yanzu idan gwamna ya kwanta in an zo budewa sai ce bayan mun tsaya mun dubi cancanta wannan anguwa shi yasa ga, ya kamata in musu hanya kuma na tsaya tsayi wadaka domin tsakanin ku da Allah shi hanya ya shigo ya suna motar da take ya shiga kakafila ya zo ya ya hau buldoza ya ɗauko lura ya tuko tifa ya yayi ko dai yana can ofis yana shan AC yana can ofis yana shan AC lokacin da masu shan rana suna aiki suke yi amma da ya zo ya ce wannan hanya da na yi ƙarya yake wayi ta da bai ba da izini a yi ba bai ba da umarni a ba za a yi kenan wayi to shi ma Allah tun da shi ya ba da umarni da izinin da aka yi da bai bayar ba da ba za a yi ba to shi ya karbi ran shi yasa ya ce ya tawaffa na Allah rama ayatan nan sai ta kai gobe wata baiwar Allah ta aiko da gudunmuwa wa marayu ta banki ta bayar ta akawun na marayu ta aika da gudunmuwa naira dubu goma Allah ka saka mata da alkhairi Allah ka sa ta ya ja rama wani bawan Allah shi ma ya aika da gudunmuwa ta banki ta naira dubu biyar Allah ka saka masa da alkhairi wata baiwar Allah ita ma haka ta je banki ta tura gudunmuwa na wata baiwar Allah ita ma ta sake bada gudunmuwa ta naira dubu ɗaya Allah ka saka masa da alkhairi wata baiwar Allah ta aiko da gudunmuwa ta turmin atamfa guda goma da turmin shadda goma wata baiwar Allah ce Allah ka kara mata albarka Allah ka saka mata da alkhairi Allah ka sa wa ƴaƴansa albarka in mijinta zai mata kishi an kishi za ta kawo matsala Allah kar ka bari a yi da wuri wani bawan Allah ya bada gudunmuwar naira dubu biyar Allah ka saka masu da ne kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yanzu da wani bawan Allah ya aiko da kuɗi cash naira dubu ɗari wa kwamitin marayu fi sabili da wannan bawan Allah da sauran bayin Allah da suka bada gudunmuwa ya Allah gaba ɗaya suka yi musu tubuci da aljanna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa nabiyina muhammad sallallahu wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daukacin dukkanin ƴan uwa musulmi da suka halara a wannan wuri a rabar sabana ba titin Ahmadu Bello wai a birnin Sokoto. Ya shi Allah subhanahu wata ala cikin ikonsa da ya dasa ya amince mana hallar wannan majalisi daidai bayan sallar asar kamar yadda muka saba hallarwa a cikin kwanaki wannan wata mai alkhairi wanda kwanaki wannan wata a yau sha biyar ga watan Ramadan. shekara ta hijira dubu ɗaya da dubu talatin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. watancin goma sha biyu da watan bakwai shekara miladiya dubu biyu da goma sha hudu a madadin dukkanin yan uwa musulmi da suka lara a wannan wuri ina mai amfani da wannan dama domin kaddamar da karatu namu zai gudana a yau insha Allahu karkashin jagorancin Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe da Alarma Ahmad Ibrahim Sulaiman Kano su ne za su jagoranci mu daga abin da za mu saurara muna fata Allah ya sa samu fa'idantu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar lissafin nasara yau goma sha biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu idan ba ku manta ba har yanzu muna cikin surutun nisa rama sai Allah maɗaukin sarki ya ce mai إن الذين an الملائكة ظالمي أنفسهم fi فيم tun قالوا kun مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وأولئك مأواهم جهنم وساء Imam Bukhari ya rubuto hadisi da isnadinsa zuwa ga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda. cewa lokacin da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina. An samu wasu mutane waɗanda suna da halin da za su hijira su bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Amma kuma haka nan da gangan suka ƙi su mai, suka ƙi su hijira suka zauna cikin kafurai, To lokacin da za a je yakin Badar. sai kafirai suka tilasta wa'annan mutane fitowa wajen yaƙi sai suka ɗauko takobi suka fito tare da kafirai ba su fito da niyyar za su yaƙi musulmai ba sai dai tun da an ce sai sun fito sun yadda sun fito to a cikin wannan akwai illa menene illar shine la yajuzu wato takfiru sawadil kafirin a addinin musulunci haramun ne ka ƙara yawan kafirai domin idan da kafirai su goma ne sai aka samu irin wayannan guda biyar suka shigo sun ƙara yawa ko ba su ƙara yawa ba idan za su yi yaƙi tare da ku ko goma ne ko gansu su sha biyar sai su tsinka muku zuciya to bayan an fito da su an zo wajen yaƙin badar sai suka ga musulmai yan kaɗan amma kafirai ga su da yawa sai suka fara kokonto a cikin ransu suka ringa cewa kai wayannan musulman fa addinin su ya rune su domin idan ba addinin su ya ruɗe su ba yaya za ku yi har ku yadda ku fito ko ɗari uku da wani abu guce za ku kara da mutane dubu wannan aya ku rashin tunani a ciki kun ga nan gurin mai fara shigowa ciki munafurci ya fara shigowa ciki wannan ne dalilin da yasa Allah madaukin sarki ya sifanta su da munafikai ya al munafiquna ladina fi qulubihim maradun ghadwa haula'i Wannan ya tawakan alama nifa innan azizun aji. Allah maɗaukin Sarki yace, ya je, 'Ko na da munafurci ke kuna, ka tuna musu lokacin da munafukai suka rinka fada Wanne Lina sheƙulo bihin Maradon? Da waɗanda a cikin zuciyarsu akwai cuta irin ta munafurci? Mai suka rinka faɗa sai suka rinka cewa garraha wula ya biyo. Waɗannan fa a addininsu ya rude su, in ba addininsu ya rude su ba. yaya za a yi ku ɗari uku kuce za ku kara da mutane dubu sai Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki fa inna Allah azizun hakim to lalle Allah madaukakin sarki mabuwayi ne sannan Allah mai hikima ne Allah ka gafarta mana to wannan ne dalilin da yasa Allah madaukakin sarki siffanta su da munafukai to da aka je wajen yakin badar sai ya zama irin waɗannan mutane an kakkashe su wasu an harbo kibiya ne kibiya ta same su suka mutu wasu lokacin da aka ya mutu ana gwabzawa ne musulmai suka sare kansu bayan lokacin da aka kammala yaƙi an zo duba gawawaki sai aka ga irin waɗannan mutane a cikin gawawaki da aka ga waɗannan mutane a cikin gawawaki sai sahabbai suka rinka cewa Allah sarki wani ai musulmi ne wani ma ai musulmi ne wani ma ai musulmi ne yaya aka yi suka shigo nan gurin har aka kashe su sai suna roƙa musu gafara suna Allah ka gafarta musu Allah ka ji kansu saboda sahabbai sun tausaya sai Allah ya saukar da aya domin ya tabbatar wa duniya irin waɗannan munafukai ne ba za a tausaya musu ba sai Allah madaukin sarki ya ce innal ladina tawaffahumul malaikatu lalle waɗanda mala'iku suka zo ɗaukar ransu suka same su zalimi anfusihim sun zalunci kawunan su. yaya akai suka zalunci kawunan su? sun zalunci kawunansu saboda sun zauna a cikin arna sun kife hijira daga maka zuwa ina zuwa madina wannan shi zai nuna maka girman hijira da matsayin ta cikin addinin musulunci to idan mala'iku suka zo za su ɗauki ransu ƙalu sai su ce da su fima kuntu cikin wani hali kuka kasance me yasa kuka ƙi ku hijira ku bi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ƙalu sai su ce kunna mustad'afina na ard lalle mu mun kasance masu rauni a cikin ƙasa raunin mu shine dalilin da yasa muka gagare hijira mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to wannan yasa ba za a saurare su ba ba za a yi ba ba za a saurare su ba sai mala'iku su ce da su a alam takun ardullahi wasi'atan fatu ahajiru fiha ashe kasar Allah ba ta kasance da yalwa ba dan me ba ku yi hijira kun bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya ce fa ulaika ma'awahum jahannam irin wayannan mutane makomar su wutar jahannama wa sa'at masira sannan makoma ta munana a ce makomar mutum ita ce wutar jahannama a ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا الله ما دوكي سركي ce illal mustad'afin min ar-rijali wani nisa'i sai dai masu rauni daga cikin mazaje da masu rauni daga cikin mata illal mustad'afin na minar rijali wan nisa'i wal wildan da yara kanana waɗanda la na hilatan ba su da wata dabara da za su yi hijira su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala yahtaduna sabila sannan ba za su iya shiryuwa ma zuwa ga hanyar da za su bi su je su hijira ba sai Allah ya ce fa ka asallahu an ya afwa anhum to waɗannan ana fata Allah madaukin sarki ya musu afuwa. Allah ya ce wa kana gafura lalle Allah madaukin sarki ya kasance mai afuwa ne sannan Allah madaukin sarki ya kasance mai gafara ne ku ga masu rauni cikin al'ummar musulmai ma sai Allah ya ce asallahu ana fata kenan not 100% sure babu tabbas to idan mai rauni ma aka ce ana fata Allah ya gafarta masa to me kuke tsammani da wanda lafiyar sa kalwai ke hijira ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake nuna maka muhimmancin zama cikin musulmai yan uwanka wannan ne dalilin da yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake la tusakinul mushrikin wa la tujami'uhum faman sakanahum aw jama'ahum laysa minna kar ku yadda ku zauna cikin arna inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ku yi tarayya da su duk wanda ya zauna cikin su ko ya tarayya da su to ranar tashin alkiyama tare da su zai tashi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana wannan ne dalilin da yasa malamai suka ce duk kasar da ba za a baka dama kai wa Allah madaukin sarki ibada ka bauta masa kaman yadda yake so ba to kai tafiya zuwa kasar ma haramun ne kai tafiya zuwa kasar haramun ne duk inda in ka je ba za a baka dama kai addini ba yanzu kasashen duniya akwai wuraren da tsirara ake zama a turai akwai yankin da suka ce su saboda yankin na adam su tsirara za su zauna tsirara za su zauna aka ce to shi kenan kuna da yanci shi kenan kowa zai ka ce akuya wai yancin na adam ne Allah ka raba mana irin wannan yanci na dan adam shi yasa Allah madaukin sarki ya ce waɗannan su ana fata Allah madaukin sarki ya gafarta musu to amma sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan an yi fatahu makka sai manzon Allah ya ce la hijrata ba'da al-fath walakin imanu wal jihad manzon Allah sai ya ce daga lokacin da aka yi fatahu makka to daga nan babu magana hijira wato daga bayan fatahu makka sai dai imani da me imani da jihadi me yasa aka ce babu hijira ba ana nufin hijira ta kare a cikin addinin musulunci ba abinda ake nufi babu bukatar sai ka kaura daga makka ka koma madina domin makka an ci ta da yaƙi ta mata zama garin musulunci tana iya bautawa Allah duk yadda kaga dama babu wanda ya sai kura ka sai yanzu a wannan lokacin dan ka hijira daga makka ka dawo madina ba sunan ka hijira ba wannan sai dai a ce Allah ya baka sa'a ka tashi sai dai a ce ka yi me ka tashi ba za a kira shi hijira ba amma sai dai hijira ba ta karewa har zuwa ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tanqadi wal hijratu hatta tanqadi at-tauba wala tankade wa tauba hatta tadulu a shamsu min maghribiha manzon Allah yace hijira ba ta yankewa sai tuba ta yanke ita kuma tuba ba ta yankewa sai idan rana ta fito daga inda take faruwa abinda ake nufi daga yanzu har kiyama ta tsaya in dai inda kake ba za a baka dama ka bauta wa Allah ba to abin ake so kai hijira ka koma inda za a baka dama ka bauta wa Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana to yanzu idan misali Najeriya ya zama baka da damar da zaka bauta wa Allah sai ka hijira ka koma ina eh ka tashi ka koma ina a duniya ka koma Nijar idan jandarman da duwan duwan suka canko ka suka ce ba kasar kuma ce suka sake ingizo ke ka ka dawo sai kuma ka koma ina sauriya baka da ikama baka da tabiya <laughs> zaka sha mamaki da askar suka da kai to sai ka ina ina za ka koma duk inda ka je kai ba dan kasa bane yanzu a duniya kai ba dan menene ba kai ba dan kasa bane ina ne kawai zaka zama dan kasa ba inda zaka zama dan kasa sai a kasar ku saboda haka a cikin kasar ku idan garin da kake baka samun daman bautawa Allah ko anguwar da kake baka samun daman bautawa Allah ko anguwar fasikanci yayi yawa tarbiyyar 'ya'yanka ba za ta yi ba sai da gidan ka samu anguwar da ke da dan tsarki tsarki je ka sai gida a wurin kai kaura ka koma za ka samu lada ta yin hijira in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan ne yasa hijira ba za ta kare ba ila yawmin kiyama Allah ka gafarta mana sannan haka hijira idan kana da abokai sai zama da abokan naka shashashu ne ba ruwansu da addini su ma ka fita daga cikin su ka sake abokai mutanen kirki wannan ita ma hijira ce kana da lada a wajen Allah saboda me saboda hadisi da aka samu ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin bani Isra'ila an samu wani mutum dan ta'adda shi kadai sai da ya kashe rai 99 sai da ya kashe rai nawa rai 99 ya kashe shi kadai wannan lalle yayi ta'addanci rannan sai tsoron Allah ya zo masa yana so ya tuba sai ce a nuna masa malami dan ya je fatawa sai aka nuna masa malami ashe tsotsai da aka samu wanda aka nuna masa ba malami ba ne ashe an nuna masa wani mutum ne mai ƙoƙarin ibada ga ƙoƙarin sallah ga ƙoƙarin zama a masallaci amma ba menene ba ba malami ba ne ya same shi ya karama kallon fatawa na zo me fatawarka ce ka gani nan ni dan ta'adda ne mutane ɗaiɗaya ɗaiɗaya sai da na kashe mutum casa'in da tara amma yanzu ina so in tuba ya Allah zai karɓi tuwata wanda mai ƙoƙarin bauta ya gilli ya ce baka da hankali ka kashe mutum casa'in da zara sannan ka ce za ka tuba Allah ya karba to su wani wanda ka kashe ya yi da su kai yanzu ka shirya hanyar tafiya jahannama shirya kawai ka wuce wuta maganar tuba babu wannan mutum ya shi ya ce to Allah ba zai karbi tuba na ba me ya amfani in daina yana daga takobi sai sare kan malami ya ce na cika ɗari cip cip Hausawa suka ce ƙaramin sani to wani lokaci yakan zama ajali dan shi wannan karamin sani mai zama masa shi karamin sani ajali ya zo mashi to ya za a yi sai wuce da yake Allah yana son shi da shirya ana nan ana nan wannan bawan Allah kuma sai tsoron Allah ya sake zuwa mashi sai kuma ya je na so ya tuba sai ya je na so ya tuba sai ya ƙara nuna masa wani malami to yanzu sai aka yi sa'a aka hada shi da malami sai aka yi sa'a da aka hada shi da malami aka hada shi ana hana shi da malami ya ce ana gafarta malam na kashe mutane ɗari daidai amma yanzu ina so in tuba ana gafarta malam Allah zai karbi tuba ta malami ya kalle shi ya ce wace irin magana kake haka wannan laifin naka ya an kwatanta shi da girman rahamar Allah ai dan kankani ne dan menene dan kankani ne yace ya rahamar Allah kafi laifin ka girma maza ka gaggauta ka tuba akwai saran Allah zai gafarta maka wannan mutum ya ce alhamdulillah alhamdulillah bayan ya tuba sai malami ya ce to garin nan yan ta'adda sun yawa mutanen banza sun yawa matukar kana zaune a cikin garin za su mai da kai ruwa ka yi hijira ka koma gari kaza garin akwai mutanen kirki da yawa idan ka koma can sai ka ci gaba da bautawa Allah madaukakin sarki sai ka ci gaba da bautawa Allah madaukakin sarki sai ce to shikenan sai kama hanya yana tafiya kamin ya isa wancan garin ashe lokaci yayi sai mala'ikan mutuwa ya zana da sa akan hanya sai gawa ta fadi kasa nan take mala'ikun rahama suka danno da gudu mala'ikun azaba suka danno da gudu mala'ikun rahama suna namu ne mala'ikun azaba da a namu ne sai ga rikici tsakanin mala'ikun rahama da mala'ikun azaba akan me akan wannan gawar to ya za a yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya turo wani mala'ika domin ya shari'a tsakanin mala'ika zai ce rikicin me kuke yi mala'ikun rahama suka ce gawa ce ta mu mala'ikun azaba za su dauka ko ba mala'ikun azaba gawar ta mu ce mala'ika ce ko mala'ikun azaba me yasa kuka ce gawar ta ku ce suka ce ma amila khairan qaddu a rayuwarsa bai taba aikata aikin alkhairi ba a wata ruwayar ma salla ba'du bai taba yin sallah ba tunda yake bai taba aikin alkhairi ba aka ce to ku me yasa kuka ce na ku ne mala'ikun rahama suka ce a ila Allah ta'iban suka ce ya taho zuwa ga Allah yana mai tuba albarkar tuba sai sa muka ce namu ne to sai mala'ikan ya shirya tsakanin sai ce tunzi zai da za a auna a ga garin mutanen banza da ya baro da garin mutanen kirki da zai je ina ya fi kusa duk inda ya kusa a hada shi da wayannan mutanen da aka auna asali ya fi kusa da garin mutanen banza tsakanin shi da garin mutanen kirki ya fi nisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace sai Allah ya umarci kasa ta takure a gefen tsakaninsa da garin mutanen banza wato ta takure tsakaninsa da garin mutanen kirki inda zai je sai ƙasar ta takure sai zama ya ƙara matsawa kusa ana aunawa sai aka samu ya fi kusa da garin mutanen kirki nan take sai mala'ikan ya ce to an gama hukunci wannan dan aljanna ne mala'iku rahama ku dauke shi saboda albarkar hijira ya yi hijira daga aikata mai daga mutanen banza ya tuba ya tashi zai koma garin mutanen kirki da wannan ne malamai suka ce idan kana saban Allah sai ka tuba to waɗanda kake saban Allah tare da su ka kaurace musu akwai wani grup ɗinku na mazinata manema mata sai ka yanzu Allah ya ce kai ka sai ka me sai ka tuba to abinda za ka yi wa'annan manema mata ka daina abokantaka da su sake samun mutanen kwarai kai abokai da su in ba haka ba za su mai da kai ruwa kun san dalili juran da aka zo aka zauna to taɗin matan banza za su da kun zo kun zauna kun fara shira wannan sai ya fara baka labarin wacce ya zina da ita yana gama shi ma wannan yace ai shekaran jiya ni ma na samu wata wannan shi ma yace ai shekaran jiya waccan kamin ka an kare sai ka jiran ka kuma ya fara dawa yana ra'ayin wannan banza da ake aikatawa idan ba a yi sa'a ba shedan sai maka kutufu an gudu ka koma gidansa da saniya idan giya kuke sha sai ka tuba kar ka je ka kara huda da abokai shan giya sake abokai in ba haka ba da ka ci gaba da abokantaka da su kun taru a gidan ɗaya daga ciki an zo za a ci abinci sai a fara fito kwalar giya idan ka ga wata kwalbar gulda ta ɗabi sanyi tana zuba sai ka fara haɗa yawo sai shi sai maka to ka ɗan kurba mana menene matsalar da ke ciki ai daga za ka iya sake tuba in ya so wata kunu min ba da kawon salihi na ka koma ruwa amma idan ka daina abokantaka da su to a lokacin ne zaka zama nagartacce Allah ka gafarta mana shi yasa malamai suka ce hijira ba ta karewa ila yawmil qiyama sai Allah ya ce mai a gaba da rama Allah ya ce wa kana Allah lalle Allah ya kasance afuwan mai yawan yin afuwa gafura mai gafara malamai suka ce Allah ya kawo wannan ne domin ya ta'kidi ya nuna wa al'umma akwai fata mai karfi ta cewa almustaqafuna mustadafuna min rijali wan-nisa'i wal-wildani alladhina la yajiduna hilatan wala la yahtaduna sabila su akwai fatan Allah zai gafarta musu shine ma'ana wa kana Allahu afuwan gafura hmm. Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wa sa'a ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت نعم ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما لو كنت لو إن آيوي سوكا سوكا كوني صحابينا النبي محمد sallallahu alaihi wasallam ana ce masa zamra ibn Jundu. ana ce masa zamra ibn Jundu. bai da lahiya yana kwace kan gado wasu malamai suka ce ko makaho ne ko menene ina jin wayannan ayoyin sai ce na shiga uku ashe ni ma hijira ta hau kaina ban sani ba domin al-mustafafuna min ar-rijali wan nisa'i wal wuldani Allah ya sa kaidi yace allazina la yastati'una hilata hmm. sai waɗanda ba su da wata dabara da za su hijira yace na da ni mai rauni ne banda lafiya to amma ina da kuɗi ashe ina da dabara alhali qur'ani yace allazina la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila nan take ya dauki kwangilar waɗanda za a sanya shi a karaga ya biya su kuɗi a dauke shi aka, ayi a yi tafiyar kilomita sama da ɗari biyar da shi daga Makka zuwa Madina wannan bawan Allah an ɗauko shi za a fita da shi wasu malami suka ce ya iso daidai tan'im ashe mutuwa ta zo sai mala'ikan mutuwa ya zara rasa wasu malami suka ce a yayi nisa yana kan hanya yana tsake yana tafiya sai mala'ikan mutuwa ya zare masa rai sai sahabbai suka ringa cewa to wannan gashi ya shirya yin aikin alkhairi kuma an samu matsala bai zama cikin muhajirun ba bai samu ladan hijira ba nan take sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce wa man yuhajir fi sabilillahi duk wanda ya hijira cikin hanyar Allah duk wanda ya hijira amma hijira cikin hanyar Allah Allah ya ce yajid fil ardi muragaman kaseeran wa sa'a yajid fil ardi muragaman zai samu abin da zai durmusa hancin abokan gabansa a cikin kasa me yake nufi da zai samu abin da zai durmusa hancin abokan gabansa abokin gaban ka yake so ya ganka ya ganka cikin tsoro ya ganka cikin talauci ya ganka tsiya tsiya baka da rigar kirki ya ganka a firgice iyalanka sun tarwatse to Allah ba zai bari ya ga wannan ba Allah sai ya rufa maka asiri ya wadata ka ya zaunar da kai lafiya ya baka natsuwa yadda abokin gaba ka sai ya ji kaman ya fada rijiya saboda baki ciki shine yajir fil ardi muragaman kasira wata'a sannan Allah yake zamu hada shi da yalwa ba taba samun mutumin da ya hijira dan Allah ya lalace ba sai dai ba dan Allah kai ba matukar ka hijirar amma hijirar ka'ida sai ka yi ta danwa dan Allah a cikin me a cikin hanyar Allah shi yasa hadisin na Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyati wa innama kulli imri'in ma nawa sai manzo Allah yace faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu a lidunya aw imratan yankihu fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk aiki yana tare da niyya duka aiki yana tare da me niyya kowa abin da ya niyya a kansa da shi Allah yake sakan kama shi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce to wannan hijira da kuka ga an daga Makka zuwa Madina mutane suna ta tasowa suna kaura ga dai aikin iri ɗaya ne to amma suna iya sabawa a wajen niyya sabawa da za su yi a wajen niyya yana iya sa sakamakon su a wajen Allah ya saba sai manzo Allah ya ce faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda hijirarsa ta zama zuwa ga Allah da manzo yayi hijirar dan Allah ya tafi inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake to fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wannan hijirarsa tana ga Allah da manzo Allah zai bashi ladan da ake baiwa waɗanda suka kama hanya za su hijira Allah zai bashi cikakkiyar lada amma wa man kana hijratuhu lid dunya amma wani na zo na maka sai aka ce kai ai sahabbai suka hijira suna tun suna ɗiban garaba a Madina daga zuwan su annabi ya hada su kawance da mutanen Madina mutanen Madina na karba dukiyarsu suna ba su rabi ya ce ashe ni zaman banza nake a nan garin ni ban sani ba wal fawru da gaggautawa fararun farilla ne sai har haɗe na shi ke ce shi ma ya bar maka ya koma ina madina wanda ya hijira dan Allah shi ma ina ya bari makka ya koma ina madina aikin nasu iri ɗaya ne amma niyya su iri ɗaya ce niyya su ba iri ɗaya bace to shi wannan fa hijratuhu ila mahajar ilayhi hijirarsa tana ga abin da ya hijira dan shi dan me yi dan duniya to hijirarsa tana nan ga duniya wani kuma yana tsananin son wata mata ya ƙiya hijira matar sai baban ta hijira tare da ita sai ce to fa yanzu idan dai ina son aure yarinyar nan dole sai yi kaura ni ma na bita ta idan ba haka ba tana iya komawa kan wani ya nema a bashi saboda haka shi ma sai hijira sai ya bita na'am shi ma ya yi kaura daga maka zuwa ina zuwa madina garin annabi amma niyyarsa ba niyyarsa saboda yarinya da yake so ya aura to shi ma hijirarsa tana ga abin da ya hijira domin shi annabi da ya zo wajen wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi da yake hijira zuwa ga Allah da manzo hijira dan Allah guda ɗaya ce shi yasa sai yake fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi amma hijira ba dan Allah ba ita tana da yawa wani zai yi saboda duniya ko wani zai yi saboda auren mace wani ba dan auren mace zai yi ba wata ya yi laifi da ya gudu ya koma can ko wani mai gidansa ne ya hijira ya je to bari ya bi mai gidan shi da yake dalilan suna da yawa annabi bai tsaya yana cewa to hijirarsa zuwa ga mace hijirarsa zuwa ga duniya ba saboda banda mace da duniya akwai dalilai da yawa kawai sai ba da ka'ida guda daya ya ce fa hijiratuhu ila ma hajara ilayhi duk abin da saboda shi kai hijira to shine sakamakon sa a wajen Allah madaukin sarki akwai wanda yana neman wata mata ana ce mata ummu kaisin sai dai hijira to ya za a yi ce to ai kuma kai wasa mu kai ta kubuce maka ce wallahi ba zai iya hakura ba ba dai hijira bace ni ma bari in yi in bita sai ya hijira sai ya bi ummu kaisi daga nan sahabbai sun ga hijira ce masa muhajiru ibnu muhajiru ummu kaisi sai suka sa masa mai hijira ummu kaisi <laughs> mai hijira ne ummu kaisi bai za su ce masa mai hijira ummu kaisi saboda yawo hijira ne dan ya biwa dan ya bi ummu kaisi Allah ka gafarta mana to kenan hijira sai kai saboda Allah Allah ya ce wa man yuhajir fi sabilillah duk wanda ya hijira saboda Allah ya hijira cikin hanyar Allah ya jiri fil ardi muragaman kasiran wasa sai Allah ya ce wa man yakhruj min baitihi duk wanda ya fita ya bar gidansa muhajiran yana mai hijira ila Allah wa rasulihi zuwa ga Allah da manzo summa yudrikul mautu yana kan hanya sai mutuwa ta riske shi Allah ya ce faqad waqa ajruhu ala Allah wannan ladarsa cikakkiya tana wajen Allah madaukakin sarki kenan wannan sahabi da ya mutu akan hanya zai samu cikakkiyar ladar hijira ko ba zai samu cikakkiyar ladar hijira ba zai samu cikakkiyar ladar hijira kuma ya yi kyakkyawar cikawa saboda ya mutu yana aikin alkhairi ya mutu yana me yana aikin alkhairi ka mutu kana aikin alkhairi kyakkyawar cikawa ce ka mutu kana sallah kamar yadda malam Ja'far ya mutu yana sallah ka mutu kana karatun Qur'ani kamar yadda Alarama Sani sahabi ruga igi Alarama ne ya fara jami'ar baki tafsiri a takwas nan za mu yi wa'azi a Huntuwa bai taba aikin hajji ba sai wannan shekara shekarar da zai mutu sai shekara Allah ya ba shi iko aikin hajji ya je makale mata sai da wajen kwana arba'in a maka ashe ya kusa musu ne Allah ya zana so ya hada masa ladar gaba daya sallolin nan masu tsada wace in kai daya mutumin Sokoto sai ya yi dubu ɗari kamin ya samu ta sai Allah ya rike shi canje ta tare ido bayan ya dawo ranar juma'a shi ya wa'azi a masallacin jeje ya yi wa'azi da daddare Rana asabar shi ya limancin sallah asuba kun sa abin ban mamaki ma musa suka ce bai taba dogon karatu gama rana ba sai da ya karanta suratul ahzab gaba yanzu a sallah asuba suratul ahzab bayan ya gama yayin nasiha a masallaci bayan ya gama sannan ya fito za mu yi wa'azi a huntuwa ban ma san ya samu labari ba ashe ya samu labarin za mu yi wa'azi ya shigo mota haya yana da zai gaba da direba direban yana ba da labari tun da suka taso daga abuja alarama sani sahabi yana zaune baya magana tilawa a qur'ani mai girma yake har motar ta yi accident ya cika yana karatun qur'ani mai girma direban motar bai mutu ba duka motar sun mutu mutum biyu ne ba su mutu ba daga direban motar sai wata yarinya su biyu ne kadai ba su mutu a cikin motar ba kaga mutu ana ne aikin alkhairi za a je ina za a je aikin alkhairi Sheikh abba aji sai da muka kammala aikin hajji a ƙasa mai an gama aikin hajji ya yi tsayi wa arfa annabi ya ce alhajjul mabaru laysa lahu jazaa'un illa janna. aikin hajji kubatacce bai da sakamako a wajen Allah sai aljanna ya gama Allah dora masa gajeren shi lafiya an sanar da mu bai da lafiya an kwantar da shi a wata asibiti a nan cikin garin Makka za mu je mu dubo shi kamin mu je Allah ya karbi rayuwarsa aikin hajji shine aikin ƙarshe da ya yi a rayuwarsa ku ga irin gatar da Allah yake wa malumar sunna akwai mutumin da yana cikin aikin hajji ne mutu bai gama aikin hajjin ba ya faɗo daga kan abu hawa ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kada ku shafa sa filayi, wala tukammiru ra'sahu kada ku rufe kansa annabi yace fa innahu yub'as yawmal qiyamati mulabbiyan ranar tashin alkiyama Allah zai tare shi na labbaik Allahumma labbaik saboda ya mutu yana me yana aikin hajji akwai wanda sai ya gama shan giya ya yi tatil sai ya mutu akwai wanda sai ya gama zina sai ya mutu na